الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم yau huda yau 22 yau yau yau hudu ga watan yau hudu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da biyu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ashirin. A muna cikin karatun littafin fatawal muhimma, alfatawal muhimma fi tafsirin umma. Yau za mu tashi shafi na 28 daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim haka zal yau haka nan yau dinnan du'atul ilhad wa du'atul jahli wa du'atul shar masu da'awa na ilhadi da masu da'awa na jahilci da masu da'awa na sharri yusabbibu sharran azima kowanne daga cikinsu yana sabbaba sharri mai girma wayannan mutane suna yin aiki ne ga makiya Allah dukansu gabaki daya suna sabbaba ainihin sharri mai girman gaske ya zama wajibi a yi taka tsantsan daga irin wa'annan du'a ɗin. wajibu waje ba yana wajaba wato rashin karban wani abu daga cikin ɗabi'unsu kada mu koyi da ɗabi'unsu ba na musulunci ba ne. saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira su du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilayha qazafu fiha masu da'awa ne a kofan jahannama duk wanda ya amsa musu akan wannan da'awa za su jefa shi cikin jahannama an gane wannan ai to saboda haka kwata kwata baya halatta mu yi koyi da wani abu na dabi'un su a baya halatta mu fa'idantu da fallayen takardansu an gane suna rubuta ainihin pamphlet suna rubuta rasa'il wanda a cikin rasa'il din nan suna kumsa masa ainihin sharri mai yawan gaske a cikinsa wajibu islamuwa yana wajaba wato a hallakar da wayannan fallayen takarda a yayyaga su wadda'u lahum bil hidaya kuma wajibi ne a yi musu addu'a Allah ya shirye su masu wannan abu kada a yi musu addu'a Allah ya tsine musu a'a a ringa yin addu'a Allah ya shirye su in suka samu shirya mun huta daga sharrin su amma ya zamanto Allah ya amshi addu'a ya zamanto mun ce Allah ya tsire musu kuma sun zama tsinannin dama can gashi suna kan aqidar bid'a ko dama suna cikin bid'a sai kuma gashi kace Allah ya tsire musu ha dama ga su ɗan hizbiya ne sai gashi kuma kace Allah ya tsire musu me kake tunani zai faru ga al'umma musulmi saboda haka idan mutum ya bace baya halatta a matsayinka na ɗalibi salafi ka ringa cewa Allah ya tsire mishi bilhasali ka ringa yin addu'a Allah ya shirye shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yawan yin addu'a Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shirye mutane na domin lalle su ba sani bane da sun sani da ba su aikata wannan tabargaza ba da ba su aikata irin wannan abubuwan da suke aikatawa na raba kan jama'a ba na'am wa an muna roƙon Allah ya isan mana sharrinsu. wa an yu'iza musulmi muslimina min sharrihim kuma ya tsare musulmai daga sharrinsu. wa sharru amsalihim da sharrin ire-iren Na na'am wa an yadihum lil haqq kuma muna roƙon Allah ya shiryar da su zuwa ga gaskiya wa rudda ila al-sawab kuma ya mayar da su zuwa ga ainihin dacewa A hmm. fa innahum qad na al-ghurur lalle su hmm. wala ya gurran yaghurrannakum kumbin lahir garur wato mai rudarwa shine shedan haƙiƙa ya rudar da su wa gharrahum shaytan haƙiƙa shaytan ya ya rudar da su wa gharrahum du'at al haƙiƙa masu kira zuwa ga ilhadi masu kira zuwa ga karkacewa du'atul demokradiyya masu kira zuwa ga demokradiyya masu kira zuwa ga ladiniya yan almaniya ko kuma yan ilmaniya eh, ire-iren wayannan ko kuma yan ladiniya 'yan Somaliya, wato da kuma 'yan gurguzu masu kira zuwa ga ɓata masu miyagun ideologiya to duwa inan mutane gaba ɗaya su ne du'atul ilhad duk mutumin da ya zamanto zai yi watsi da karantarwa na musulunci ya zo yana kiran mutane zuwa ga ideoloji na yahudawa shin ideolojin nan na gurguzu ne ko na jari hujja ne ko na demokradiyya ne kai kowane irin ideologiya in ya yi karo da littafin Allah da sunna to wannan ideology ne na bata baya halatta musulmi ya bada goyon baya a gare shi har abada na'am hatta sabbu du'atul haqq har ya zamanto suna ta zagin masu da'awa na gaskiya duk mutumin da yake kira zuwa ga gaskiya za ga suna zagin shi an gane ko kenan mutanen da suke zagin masu da'awa na gaskiya wato du'atul dalal ne du'atul ilhad ne su ana samun su daga cikin yan hizbiya in an ce hizbiya a nan wajen min ikhwadul muslimin da sururiya yan haddadiya uwa uba yan haddadiya sun kware wajen zagin malaman sunna a ko'ina in gane ku in ka koma can sama za cewa yan haddadiya suna zagin abu hanifa yan haddadiya suna zagin ibn taymiya yan hadadiya suna zagin ibn al-qayyim suna zagin imam shaukani suna ma bid'antar da wa'annan malaman suna bid'antar da ibn hajar al-asqalani da sauransu to ina iren wa'annan shine fahimtar yan haddadiya to a kowane zamani ana iya samun mutane masu kama da su masu ɗabi'u irin nasu wanda ba su da wani ajanda face su kan malaman sunna da tauye musu daraja da zubar da mutuncinsu saboda a daina sauraron su to irin nan yan haddadiya sukan sa rigan salafiya kuma za kuma lokaci sun sa rigan jarhu wata adil sai su laɓe da jarhu wata adil alhali ba wai jarhu wata adil suke nufi na hakikatan ba a'a jarhu adil ɗin suna zage takobi ne domin su soke malaman sunna da sunan jarhu wata adil to irin nan kaga mutane takobin su ya dumfari malaman sunna ne sun kyala malaman biri a su huta to kusan nan yan haddadiya ne ana samun su a kowane lokaci a kowane zamani an gano wannan ko za ka ga suna nuna maka cewa lalle suna yaki da bid'a ne alhali su yan bid'a ne suna nuna maka lalle suna faɗa da malaman bid'a alhali malaman sunna suke faɗa da su suna dan amfani da kuskure in malamin sunna ya dan kuskure sai su labe a nan wajen kaga suna ta faɗin miyagun maganganu wajen batanci ga wannan malami dan su zubar da mutuncinsa mai daraja a wajen su? shine Mahmud al-Haddad shugaban su sannan kuma a mataki kuma na na misali mu ce a Kaduna ce misali mai daraja a wajen su shine malamin su malamin su shine kadai ba shi da ainihin ba a jarwa adil akan shi amma kowane mutum insha Allah sai an taba shi malamin su shine ma'asumi shine mala'ika mai fuffuki an gane wannan ko za irin wayannan suna yawan zara takobi ga malaman salafiya amma suna kyala malaman a su huta sannan kuma malaman su gabaki ɗaya ba mai laifi a kowane yaushe suna ba malaman su kariya cewa malaman su mala'iku ne sauran malamai kullum cikin kurakure suke to ina ganin wannan baya bukatar wani buya duk mutum da ganshi da irin wannan tunani kamar yanzu gashi mun same su yanzu an samu su samari sun taso da irin wannan fikira na haddadiya samari ne wanda suke nuna kishin salafiya amma ga hakikatan wato suna rusa salafiya din ne kuma ga hakikatan suna da wani ajanda boyayye suna da ainihin website wanda website din nan isu isu suke tattauna abin da suke aikatawa na asiri misali to irin wayannan mutane wanda suke boyewa suka ci suna cire kowane mutum duk wanda bai tare da ra'ayinsu suna cire shi saboda sun san cewa suna da wata ajanda ce mummuna wanda ba sa son kowa ya sani sai suka buɗe ainihin majmu'a wanda isu isu ne kawai yan hadadiya ko masu fikira na hadadiya a cikin wannan website din to irin wannan shine dai abinda malam ke magana cewa zagin malamai zagin malamai zaga duk wani wanda yake da fahimta na hizbiya zaga cewa ba shi da wani ajanda face ya bata malaman sunna Nasiruddin Albani bin Bas Usaimin Fauzan Biyu, Rabiu bin Hadi al Sheikh Mukbil bin Hadi Sheikh kaza Sheikh kaza kaga manya-manyan malamai manya-manyan malamai na salafiya sai ga wayannan bayan Allah burin su in suka zubar da mutuncin su to sai ya zama su a tunanin su sun zubar da mutuncin salafiya kenan an daina sauraro kamar yadda ƴan shi'a ba su da ajanda face su ga cewa sun zubar da mutuncin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ƴan shi'a ba sa jin nauyin kafirta abubakar kafirta Umar kafirta Usman burin su suna so duk wani sako wanda Abubakar da Umar da Usman suka dauko ya zama to kare ya tasiri cikin al'umma an gano wannan ko amma zaka ga cewa wasu mutane lalatattu amma zaka ga shi a suna musu kyakkyawan yabo to irin wannan mugun aƙida na shi'anci na kafirta ainihin sahabban manzo kafirta matan manzo sallallahu alaihi wasallam bid'antar da bayan Allah mutanen kirki to irin wannan mummunan akida su ma 'yan sururiya sun ɗauki wannan usulubi 'yan sururiya suna da malaman da suke so to malaman da suke so sai su kira su 'yan salafiya malamin da ba sa so duk salafiyancinsa sai sun nemi wani kashin kaji sun lafta masa a gane wani ku duk salafiyancinka sai sun nemi wani kashin kaji sun lafta ma don su ɓata ka amma malaminsu kuma duk aibinsa duk jahilcinsa za ka suna mai kyakkyawan yabo to irin wannan shine siffan gane yan hadadiya a wannan gari na Kaduna da wasu na cewa akwai irin su sai ce za a iya samun yan hadadiya a garin Kaduna alaman gane su su ne mutanen da ajandan su kan malaman sunna in ka ga kawai su ajandan su sun fi ba da karfi a wajen suka malaman sunna akwai ɗaya daga cikinsu su wanda muna yin raddi ga wani mutum mai sukan sahihul bukhari mutumin da yake cewa a zubar da sahihul bukhari a cikin kwandon shara cewa sahihul bukhari bola ne ba shi da wani amfani yana sukan bukhari yana sukan muslim yana sukan malaman salafiya sai muna mai raddi to sai wa'annan bayan Allah kuma suna mana raddi kuma sai suna mana raddi amma kuma sai gashi kuma suna ɗauko suka ga malamin da bai kai shi sharri ba misali sai su ɗauko wani malami wanda suke ganin wato malamin yana tare da salafiya saboda ya yi kurakurai sai ga sun zo suna ta zage shi suna aibanta shi malamin kuma da yake gashi yana wa musulunci illa sai ga suna kokarin ma haɗa kai da shi an gane wannan ko to almuhim wannan shine babban alaman gane su an ce mahmudul haddad ya soki ibn taymiya ya soki ibn bas ya soki usaimin amma da aka tambaye aka ce ba a taba ganin ka soki a ah, hasan al-banna ba ba a taba ganin ka soki sayyid qutb ba shi kana ganin cewa sharrin bin bas ya fi na sayar Kudu ne sharrin usaimin ya fi na hassan banna ya fi na sayidu hawa ya fi na ƙarjawi sai kaga suna ta jarwa ta adil ga ainihin ibn bas ibn usaimin ibn taimiyya ibn kayyim da abu hanifa amma jarwa ta adil ɗinsu bai shafi sayar Kudu ba jarwa ta adil ɗinsu bai shafi sayidu hawa ba bai shafi ainihin hassan banna ba bai shafi ƙarjawi ba to wannan jarwa tadid akwai adalci a cikin sa to haka nan ma za zaka ga malaman da suke ganin su malamai ne sai ka ga suna tsarkake su cewa in an isa a kawo mana aibin malaman mu amma ku malaman ku ga aibin su wa iyaz billah na'am wasabbu du'a ta tauhid to sai ya zama to wayannan mutane suna ta zagin masu kira zuwa ga tauhidi min ali sa'ud daga cikin ali sa'ud da wasunsu kullu hada galatun dukan wannan gaba ɗaya kuskure ne wace halun kuma duk wannan gaba ɗaya jahirci ne wa dalalun duk wannan gaba ɗaya bata ne na'am yajibu alal muslimina an yuhadhiru min sharri haula yana wajaba akan musulmi su yi tahziri daga sharrin wa'annan mutane wa an yabta'idu an awraqihim kuma su yi hankali daga karanta ainihin ainihin pamphlet su wa kitabatihim su yi hankali da karanta littattafansu allati yakzibuna fiha wanda a ciki mafi yawa ƙarya suke yi hmm. an gane to kuma daga cikin abin da suka shahara da shi masu wannan fikira din akwai ƙarya sai su dauki wani ƙarya su jingina wa malamin salafiya an gane su dai burin su babban abin da suke so shine batanci ga malaman salafiya din to duk wani abin da za su yi da ƙazafi da koma menene za su yi kokari su yi don su yi kaza don su yi kaza misali yana daga cikin irin wannan fikira akwai daga cikin masu wannan fikira din na haddadiya wani daga cikin yayi da awon ai na zo wajen malam Yahaya na zo ina so in sa littafi kaza sai ya faɗi wani littafi wai ya ce zai sa littafin sai na ce mai ya kawo min littafin saboda haka malam ma bai ma san littafin ba ya za a iya karantar da littafin to wannan wannan yaro da ake magana da aka gaya musu nan ce wallahi ban san shi ba ban taba ganin shi ba su ma suka ce gasi aka ce ba wanda ya taba ganin shi ba a majalisi na amma yaron yana nan yana ta ƙarya da sunana cewa ya zo majalisi na ya ce zai kaza zai kaza zai kaza zai sa littafi kaza zai sa littafi ire-iren wa'annan dalibai, wato ƙarya yana daga cikin alaman gane su ba sa jin nauyin ƙarya amma kuma da sunan salafiya mutumin da yake so ya jarwata ta'adil amma kuma ya zama makareci to ya kenan mutum yana da ciwon yana da ciwo na malaria kuma ya ce zai baka maganin malaria hmm? na? faƙidun shela yi zai go? kaga faƙidun shela to wa'annan mutane haka suke farko dai ba su ɗauki karatu ya zama ajandansu ba sannan kuma na biyu ba su ɗauki karatun aƙida ya zama ajandansu babban abin da ya fi damun su shine aibin mutane kuma abin da yake faruwa shine karatunsu bai kai matakin su yi bincike akan wannan matsala ɗin ba don wannan matsala kamar yadda kowa ya sani manya-manyan malamai sun ce yana daga cikin ainihin wato keɓantuwa na ainihin manyan malamai rasu ko na fil'il sai su ɗauko wannan matsala na ainihin jarwa ta'adir matsala na taziri kaga suna ƙoƙarin yin taziri ba akan ƙa'ida na salaf ba to irin waɗannan kaga su ake magana na'am wa yajibu itlafuha yana zama wajibi a ɓata irin waɗannan littattafai yana zama wajibi a rusa wato a halakar da su ya zama wajibi a yi musu addu'a Allah ya shirye su kuma muna roƙon Allah ya san mana sharrin waɗannan mutane kuma ya tsare mu daga sharrinsu kuma ya mayar da su zuwa ga gaskiya da kuma daidai su'alun tambaya ma huwa wajibu ahlus sunna menene wajibi na ahlus sunna jama'a ta bangaren wato majibinta al'amura eh ina fatan tafsili masu mulki hmm. menene wajibin ahlus jama'a bangaren masu mulki ko kuma shin wato sunna ta kyala kowa ne yayi abin da ya ga dama game da masu mulki hmm? sunna ta kyala kowa ne abin da ya gada ma ya kamata a ce ai yanda ahalus sunna suke da matsaya dangane da wajen abin da ya shafi ibada suna da matsaya kan mu'amala suna da matsaya kan ainihin akhlaq to haka nan ya kamata a ce suna da matsaya kan hukam menene matsaya na ahalus sunna menene mahangan ahalus sunna dangane da masu hukunci shin kowa ya faɗa abin da ya ga dama ko akwai tsari akwai ka'ida na'am amsa. الإسلام جواب jama'a ya rauna sama wa ta'a, والطاعة لولاة الأمور أهل السنة jama'a suna ganin ji da biyayya ga majibinta al'amura shugabanni a ji ayi biyayya gare su kama kala jalla wa ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiur rasul ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ulil amri minkum da ma'abuta shugabanci daga cikin ku ku yi musu biyayya Wa ta'ala Allah ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudan ikon ku matsar kuna da iko wasma'u wa ati'u kuma ku ji ku yi da'a ga ainihin shugabanni Na'am, wa qala an-nabi sallallahu alaihi Wasallam. sallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alal mar'i as-sam'u wa ta'a wato wajibi ne ga mutum ji da biyayya ma ahabba wa kariha a cikin abin da yake so ko yake ki dole ya ji biyayya ilman shaitan filmanshat wal makara a cikin nishadi a cikin lokacin nishadi da lokacin ƙi illa an yi umara bi ma'asiyatillah sai dai idan an umarce shi da saban Allah wala sam'a wala ta'a ba ji ba biyayya idan ya zama tun shugaba ya umarce ka da kayi zina sai ka ce ba ji ba biyayya in shugaba ya ce mace ta cire hijabi sai ta ce ba ji ba biyayya in shugaba ya hana yin aure ya ce haramun ne a ƙasar shi a yi aure amma ya halatta a yi zina ba ci ba biyayya a nan wajen saboda shugaba ya yi umarni da sabon Allah amma in dai abin da shugaba ya umarni da shi abu ne mai kyau shari'a ta yarda da shi ya zama to wajibi mu bashi goyon baya akan haka bil ma'ruf tajibu da'a wato ga ma'arufi yana wajaba yi da'a in za a yi da'a ana yin da'a ne fil ma'ruf bi ma'ana a cikin abin da ya dace da shari'a li'anna bi hadha tanzimul umur domin da wannan ne ake samun tsari na al'amura ta hanyar biyayya ga shugaba ake samun doka da oda kuma ainihin aminci ke tabbata kuma al'amura ke natsuwa ke tabbata wa amma ma al-mukhalafat kawul fitan amma tare da saba ma ainihin dokoki na shugabanci a nan ne fitintunu suke aukuwa an gane ko nan ne ake samun fasadu din wa duniya da zarar mutane sun yi watsi da wannan asali za a samu lalacewan addininmu za a samu lalacewan duniyanmu an gani muna yawan maimaitawa muna cewa ta hanyar lalacewan shugabanci da rashin bin doka da oda ana samun lalacewan addini lalacewan duniya to mutane da yawa ba kasafai sukan fahimci al'amarin ba yaya za a yi kawai don an saba ma shugaba a samu lalacewar addini menene alaƙan shugabanci da addininmu shin shugabanci na da alaƙa da addini ko ba shi da shi amsa shi ne shugabanci yana da alaƙa da addininmu ta yaya ne yake da alaƙa da addininmu sai mu ce idan ya zamanto mutane sun yi bin shugabanci me zai faru mutane za su yi tawaye ga shugaba in aka yi tawaye ga shugaba za a samu rashin bin doka da oda za a samu rashin tsari za a samu zubar da jini idan ana ta zubar da jini kuna ganin in ana ta zubar da jini ba zama lafiya zai iya yiwuwa ƙananan yara su je su yi karatun islamiyya har ba zai yiwu ba in babu ainihin doka da oda zai iya yiwuwa ainihin dattawa da samari a je masallaci a saurari ainihin muhadarat a saurari karantarwar malaman sunna zai yiwu in babu ainihin doka da oda zai iya yiwuwa a samu damar yin raddi ga 'yan bidiya ba zai yiwu ba to kaga a wajen in ya zamanto babu lokaci na karantar da addini al'amura sun rikici babu lokaci na sauraron karatu a masallatai babu lokaci na raddi ga yan bid'a kowa yana ta kanshi ana ta zubar da jini ana guduwa addini ya lalace to in addini ya lalace kuma duniya ma za ta lalace za a samu fashi da makami zai yawaita za a samu kidnapping zai yawaita za a samu sata za a samu ainihin bindiga daɗi kisa ba dalili zai zama to wannan ƙasa ba zai zaunu ba to saboda haka kasuwanci ba zai yiwu ba sadar da zumunci ba zai yiwu ba hada-hada ba zai yiwu ba zamantakewa ma gaba ɗaya ba zai yiwu ba komai zai lalace shi yasa ake cewa yin tawaye rashin bin doka na shugabanci yana kawo lalacewan addini da duniya ga baki ɗaya an gane wannan ko na'am fal ala ra'iyya abin da yake wajibi ga talakawa shi ne ji da biyayya ga masu jagorancin al'amura fil amma fa ana ji da biyayya ne inda ya dace da shari'a ba wai cikin saban Allah ba kuma mutum ya ringa yin addu'a ga shugabanni da ainihin gamdakatar da kuma shirya ya Allah ka shiryar da shugabanninmu ya Allah ka miƙar da su kan hanya na'am wa niyya da kuma wato gyaruwar niyya wa amal ya Allah ka sa shugabanninmu suna da kyakkyawan niyya na ainihin taimakon talakawa da kuma gyaran ƙasa da kuma gyaran ayyuka wa ta'amalu ma'ahum ma a Allah kuma su yi mu'amala tare da su cikin abin da Allah ya halatta na'am an gane ai su yi mu'amala tare da shugaba shugabanni cikin abin da Allah ya halatta wa ma yuridillah kuma cikin abin da ke kawo yardan Allah subhanahu wata'ala ba wai cikin saban Allah ba wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa'annan masu yada barnaɗin nan suke wanda suke da awan su 'yan salafiya ne kuma tare da cewa suna sukan malaman salafiya din eh. neman ayi yi mukabala da su ko ayi yi mujadala da su zai shiga cikin jayayyan da ba shi da kyau ko zai shiga cikin wajadilhum billati ya ahsan to ai wannan shi musulunci mutanen da ake tattauna da su mutanen da suke da kyakkyawan manufa mutumin da ba shi da kyakkyawan manufa an ka tattauna da shi zai bata maka lokaci ya bata wa jama'a lokaci shi munazara ana yin shi ne in ya zama to duk bangarori guda biyu suna da kyakkyawan fahimta suna so su fahimci abu ne amma mutumin da ba shi da wata manufa sai jayayya an gano wannan ko to za su sa mutane su aita jayayya ne kawai kan abin da bai da amfani kuma ko da an nuna musu gaskiya ba za su ba an gane wannan ko da a ce ma an nuna musu gaskiya za su bi ne da sai a nuna musu gaskiya amma irin za su dube su mutane ne wanda kawai yan zafin kai ne kuma galiban suna riye ne yan san a ce sun iya ne kuma alhali ba su iya ba sai mutum ya fito ga yana wani magana kai ka ɗauka wai ya san ba abin da suka sani saboda shi ilimi ba abu ne ɓoyayye ba in kana da shi kana da shi in baka da shi baka da shi wani ka wani muryan ka bai sa ka zama malami wa'annan bayan Allah ba malamai bane tattaunawa da su ba zai ƙara wani abu face lalata al'amura an fanki wannan ai eh wa alaikum assalam Allah da na da wannan akiri da aka lissafo ga su biyun ko su ko hadari akwai wasu malamai da sun shahara a ƙasa kuma ana ganin su ne malamai to amma suna cewa suna cewa tsakanin wannan asiri ne kuma suna da yawan ɗalibai wasu da su ɗalibai suna ana faɗa musu ko sai su to ba su ma san menene wannan asiri suna da uzuri su ɗaliban malaman eh ban gane yadda ta yake ba su wayannan asirin da aka lissafa wasu daga su ikhwanul muslimin su haddadiya su sururiya su su waye jama'atu tafsir wal hijra da sauransu nan ne makewayin su kuma sun Allah eh. ci amma ba sani ba shi suna da uzuri eh to sun afka ciki ba sani ba idan mutum ya afka cikin abu bai sani ba sai ya wayar da shi tunda ka ce sun afka ciki ba sani ba to kenan suna bukatan a nuna musu cewa wannan abun ba shi da kyau idan mutum ya faɗa cikin hizbiya bai sani ba to yana bukatan a nuna masa fa kaza hizbiyanci ne a ce ka faɗa cikin ka san yan jama'atu tabligh ka san cewa yan hizbiya ne kuwa ka san ikhwanul muslimin yan hizbiya ne kuwa a nuna mai cewa fa wa'annan mutane da kake bin su ga irin aƙidinsu ba su da kyau amma in ya zama to bai sani ba to Allah ta'ala ba zai kama shi akan wannan ba suna da ɗalibai ba an ana an mutum ya samu damar ta irin ɗalibai yana iya ce mai ayi malamin ku kaza yana da karna kaza kaza kaza babu laifi inda kana ganin ba zai janyo banna ba in kana ganin zai janyo banna ka yi wa'azi akan wannan fikira din ka nuna fikira din ikhwanul muslimin bai da kyau ga illoli ga illoli idan ka riga ka rusa wannan fikira ɗin to ka rusa wannan malamin shi ne abin da ya fi cancanta a nan wajen an gane ku? eh na'am a na daga cikin wa'incan da na taɓa gani a facebook ya rubuta cewa wai asalin boko haram a su malam jafar ne da albani zaria cewa asalin boko haram malam jafar da albani zaria me ya faɗi alaƙar malam jafar ɗin da albani da boko haram saboda mu a sanin mu in an ce boko haram su suna cewa haramun ne a yi boko gaba ɗaya ko kai suna ma cewa boko kafirci ne ba ma haram ba to da suna cewa boko kafirci ne su kuma malam jafar suna kira zuwa ga a yi boko kaga tun anan an bambanta malam jafar malam albani suna kira zuwa ga a yi boko kai bil hasali ma malam albani allah ya ji kansa ya ji ya yi karatun boko sai da ya karanci information technology kowa ya san wannan kuma sannan malam albani ya gina ainihin makaranta wanda ke karantar da ke karantar da ainihin addini da kuma boko ko can darul hadis to su boko haram zai yiwu su gina makarantar boko kuma su karantar da boko haka ba zai yiwu ba to albani ya karantar ya sun gina makarantar na na azari yan wanda makaranta ne mai karantar da addini da kuma science kuma kowa da kowa ya san wannan kaga tun anan wajen mun san bambanci tsakanin albani da su sannan kuma su shi albani ya yaƙi wa'annan mutanen a cikin bayanansa ya fito ya yaƙe su wanda hawa suna zargi kamar ma su ne suka kashe shi misali to har ya zama to albani ya yi ta rudud ya yi ta gare su to yaya za a yi kuma a jingina ma albani wa'annan mutanen to amma kaddara cewa shi su ne sai kuma daga baya zo ya gano kuskuren shi ya zo ya dawo ya musu raddi suka kashe shi har yanzu kuma akwai adalci a jingina ma albani boko haram eh? shin ya kamata mai adalci wanda ya dan sunsuni kamshin adalci ya fito ya faɗi wannan magana ai tsakanin albani albani ya fito ta kafafen yada labaru ya fito a jaridu ya yi kasuka ina ganin har ya rasu yana taraddi ga wa'annan mutane kuma ya yi bayanai ya nuna ya baranta. har ma yana cewa da za a kwantar mai da ɗaya daga cikin zai iya yankawa to har yanzu yana tare da su to kaga duk wannan gaba ɗaya wanda yayi wannan magana din ya kamata a mishi nasiha ya ji tsoron Allah ina fatan gane ka ce wani ɗan boko haram ne kuma wani yana faɗa da boko haram ɗin kuma wani ɗin kuma yana yin boko kuma wani yana yin kaza an gane in ka ce to a ah, ai wane yana kira ne zuwa ga ayi shi ma yana kira zuwa ga a fito ayi jihadi ce idan ya fito ya ce a zo ayi jihadi amma kuma daga baya sai zo ce abin da ya faɗa ya yi kuskure yaya albani ya sha faɗin manganin cewa zai yi ilanin jihadi lokaci kaza amma daga baya ƙarshen rayuwarsa ya fito yana ta maganganu cewa wa'annan aƙidu da wannan manhaji gaba ɗaya a da ne a da kafin su gane da sun dauka cewa fahimta ne mai kyau amma yanzu sun gane ba fahimta ne bane mai kyau fahimta ne na khawari sun fito sun barranta da wannan fahimta wani abu kace so mutum ya aikata dan ya kubuta in dai har mutum ya faɗi duk wayannan manganu bai kubuta ba wani abu ne zai faɗa a wajen ka ya kubuta manyan malamai irin su Abul Hasan al-Ash'ari suna kan aqidar mutazilanci shekara 40 amma daga baya suka yi ilani cewa sun bari kuma sun tuba ga Allah na fatan gani zance na gaskiya duk wanda ya jingina ma albani boko haram bai ma albani adalci ba kuma yana daga cikin irin wa'annan ɗabi'a na wa'annan yan haddadiya da na faɗa ba su da adalci wajen magana ko ba sa auna al'amura in za su sace shi ina fatan gane wannan to irin wannan in mutum malami ya yi kuskure ya yi kira zuwa ga ayi tawaye ga hukuma kira zuwa ga tawaye ga hukuma manhaji ne na kawarij bai halatta ba ku fito ku yi wazi a kan shi kafin a jingina wa alika wa malami cewa shi ba kawarije ne akwai sharuɗa akwai mawani idan ya zama to sharuɗan ba su cika ba sai a ce wane yana da fahimta na kawarij amma ba za ku ce mai kawarij ba ba dukkan mutumin da ya fada cikin biri'a ne zama dan biri'a ba na ba zan gane to babban matsalan inda um, shedan ya samu galaba kan wa'annan mutane shine karatu ba baya cikin ajandansu. suna so su malance kafin lokaci wa iyaz shi ne. ina fata na ba bada amsa kan wannan abu eh iya cewa zance na gaskiya jingina ma albani ko jafar a cewa su ne boko haram wayannan bayan Allah in ka ce su ne to ƙarshen rayuwar sun fito sun yaƙi abin to me kace so su yi don su tsira tsakani da Allah ka cewa ne dan biri'a ne kuma kafin ya rasu ya fito ya yaƙi biri'a sai kuma da haka ce har yanzu dai ɗan bid'a ne to da kake so ma kaga dai wayannan bayan Allah a taƙaice dai ni ana fahimta wallahi suna da wata ajanda za ta bayyana nan gaba eh babban ajandan su suna so dai su kore duk wani wanda yake da alaka da sunna ya zama malamin da suke so sai su shi kai malamin salafiya ina fatan gane to kuma ina ganin wannan akida tasu su ta sururiyanci a gida za su ta haddadiya din nan shi ta fara mutane sun fara ganowa cewa wa'in mutane ba ba salafiya ba ne. suna da wata ajanda ba ta yada sunna ba ajenda su shine rusa sunnan sannan kuma daga baya sai abin da suke so su gina na bid'a ya bayyana da duk duk sunan ka wallahi duk yadda ka kai ga sunna sai sun kwakulo aibin ka amma malaman su kuma ba sa laifi ba ka taba ganin sun ce wanda daga cikin malamin su yayi laifi amma suna nan suna binciken duk wanda ba su da alaka da shi duk salafiyancinsa sai su liƙa mai cewa lallai yana da matsala to ka irin wa'annan mutane gaskiya kyakkyawan alaka sunan da ya fi cancanta a samu su fikira masu fikira na haddadiya shi ne kawai Allah shi kiyaye eh to insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk